godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mahalicin samai da ƙasai wanda ya ba mu lafiya ya azurta mu da halattar wannan gari mai albarka garin kankiya ko a jihar katsina a cikin najeriya a wannan dare a wannan lokaci mai albarka mun haɗu a wannan masallaci babban masallaci a wannan gari don yi wa junanmu nasiha da fatakar da kawukanmu kan ayyuka na addini da abin da zai inganta mana rayuwa na ji daɗi ƙwarai yadda daga dandazon ɗan adam samari matasa da kuma dattawa masu shekaru suna zaune a wannan guri ba wani mai gyangyaɗi ba wanda ya tashi ya tafi wai cewa ya gaji da mutanen da suka zo daga ƙauyuka ba cikin garin kankiyan kaɗai ba da unguwanni masu nisa da garuruka muna fatan Allah sa a yi lafiya a gama lafiya kowa koma gidan shi lafiya yan uwa malamai sun gabatar da nasiha a wanda da za mu wadatar da abin da suka faɗa ya ishe mu wallahi mutum na farko ɗan uwa malam muhammad didat daga jihar kano ɗaya daga cikin limamai mu na masallacinmu na ahalar sunna a garin kano ya yi bayani dangane da illolin yaduwar mugunyar aƙida munanan aƙidu a cikin wannan al'umma Karku kuma manta yana daga cikin aƙida ta ahlus A yi bayanin aƙidun da ba su da kyau don mutane su guje su ba wai da niyan a bata waɗancan ba ko a soke su ko na a'a ana gaya mutane ne su yi taka tsantsan duk wanda zai ba hanya zai je lagos ya kamata a gaya mai ramuka da suke kan hanyar da kuma inda akwai kwanoni masu haɗari da ana yin haɗari a mutu da kuma inda bakin hanya suke tsaya suke fashe-fashe da kame-kame idan an yi mutum bayani idan zai bi wata hanya ana gaba a laifi ba an taimake shi haka kai ma wanda kake kan addini dole ne a gaya ma akwai waɗanda suke da'awar musuluncin amma wallahi ba musuluncin ne a gabansu ba illa kawai niyyarsu ya za su cutar da mutane su halakar da su su taɓar da su ɗan uwa malami na gaba ne ɗan uwa malam Sa'id Aliyu gidan Rodi Abu Ali shi ma ɗaya ne daga cikin limamanmu a masallatanmu na Ali suna Kano kuma malami mai karantawa da da'awa shi kuma ya mana bayani dangane da dalilin da ya sa mu cikin yanayin da muke ciki shine yau yawan mu muna rabkana muna fada cikin sabon Allah tabaraka ta'ala kuma sabon Allah sababi ne na fada cikin dukkan wata fitina to ni abinda zan rufe da shi a wannan dan lokaci gajere shine wato bayani dangane da muhimmancin taimakon juna da agazawa junanmu da tallafawa gajiyayyu a cikinmu da kuma taimakon addinin musulunci ba sai na yi bayanin halin da mutane suke ciki a yau ba ko ƙaramin yaro wanda yake zuwa makaranta firamare ana ba shi kudin break ya san cewa babansa ba a daidai yake ba ba yana samun abin da yake so ba dan da yaro in yayi kuka yayi kuka za a dauki alawa ko minti a bashi yanzu ko in yayi kuka kuka cewa za a yi ka shiru don ubanka kaga daga ji duk uban da ka ji ya faɗi wannan shine fa uban ya ce wa yaro kai shiru don ubanka da kuma alawa da minti ake sai mai to kasan cewa uban nan ya ji jiki <laughs> al'amura suna canjawa a rayuwa ya kamata waɗanda Allah ya rufa wa asiri su rinka tuna yanayin da ake ciki su taimaka mutane abu na biyu duk wanda ya ce ma ka taimaki wani fa ya taimake ka ne kai ka daina toshe kwakwalwarka kana jin zafi kana jin ciwo yayin da aka ce ka taimaka wa marashi ka taimaka wa gajiyayye ka yalwata masa yanzu duk wanda Allah ya bashi mulki ko sarauta ko dukiya ko karfin jari na kasuwanci babu wata rana guda ɗaya da suka yi zaman yarjejeniya da mala'ika jibrilu da israfilu da mika'ilu cewa kai don kai ne wankake zaɓaɓɓe bari mu baka ko mun yi alkawari za mu ci gaba da baka daga nan haka mutu babu kuma wanda Allah ya bashi wai don ya kowa a'a haka Allah ya jefo abin Allah ya kaddara abin ya fada a hannun shi wani talaka ne miskini ne wahalalle ne gajiyayye ne miskini ne mabukaci a da yanzu kuma Allah Ta baraka ta'ala ya ba shi wadata ya manta da wannan rayuwar da ya yi tattalauci da bukata ya kuma manta da 'yan uwansu talakawa da ya rayu da su akwai wani mutum da ake ce da shi ibn jamil ya zo ya samu annabi ya ce ya layi kai mun arziki ka roƙa min Allah ya bani dukiya bani dabbobi ya bani arziki da kadara sai annabi ya ce da shi za ka iya ko ya ce eh, zai iya ya ce in mm, mm, fa ya ce zai iya annabi ya daga hannu ya roƙa masa Allah shikenan ibnin jamil ya wayi gari ya fara samun wadata da kuɗi da kadara da dabbobi Allah ya azurta shi da da shi ake sallori ake komai yanzu da arzikin ya yawa dabbobin suka yawaita sai gabe zai iya zama a cikin gari ba dole sai ya fita wajen gari saboda yawan dabbobin ba zai iya zama a gari ba dole mai dabbobi da yawa dole ya tafi wajen gari ya je samu fili da kuma inda zai ba dabbobin su sha ruwa da inda zai kai su kiwo masifar farko da ya fara gamuwa da ita shine ta rabuwa da annabi ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yana gadin dukiya daga cikin waɗanda Allah ya ba su arziki a cikin mu akwai waɗanda suna ganin sun samu kuɗi sun samu mulki sun samu dukiya amma kuma za ga Allah ya haramta musu addini da kuma zama cikin masu addini gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare a kan bautar dukiyar ya zai kare dukiyarsa ya zai tsare ta kullum in ka taɓa shi ya ake neman kuɗi ina kuɗi za su shigo ya za a daɗa haɓaka kamfanoni ba wai ya za a taimaki mutane ba galibin masu kuɗinmu masu attajiranmu idan mutum ya tara kuɗi to kullum tunani yake ya zai daɗa haɓaka kuɗin nan idan ba shi da kamfanoni sai ya fara tunanin yaya zai gina kamfani haka kudin suke dawa yana dan karamin shago da yana dan transportation da yana dan kaza idan ba shi da estate estate sai ya fara gina estate estate manya-manyan gidaje na miliyoyin kudi wanda za su rinka kawo kudi ko da ana kwance daga nan ma sai tsallake daga jihar su sai tafi babban birnin tarayya abuja shine karshen masu kudi dai a ji a samu fili dan karamin fili da bai kai ya kawo ba a siye shi naira miliyan dubu ko naira miliyan ɗari tara ɗari bakwai ɗari takwas komi babu sai itatuwa a zo a faskare shi a zuba masa wata irin wannan miliyoyin a gina katafaren gida wanda za a iya shekara ɗari ana cin moriyarsa watakila wanda ya gina gidan kuma bai fi shekara bakwai ya saura masa a duniya ba zai mutu amma bai sani ba ya je ya zuba biliyoyin kuɗi ana ta masa murna ce alhaji estate ya haɗu alhaji an gina an gina kaza ana ta gina duniya amma ba gina lahira ba watakila wannan ginin da yake kwata-kwata zai ci moriyan wannan estate ɗin ne ya karɓi kuɗin hayansa bai fi shekara biyar ko uku ba zai faɗi ya mutu amma bai sani ba da waɗanda in sun yi ƙarfi sun yi ƙwari a waje ma suke kasuwancin waje za a je a samu manyan gidaje da mos-mos a gina wani ya ce ya je wata babbar ƙasa irin dubai ya je ya ga wani babban mall ana layi ana ana ainihin wato sayan kaya ya ce ka wannan nawa ya ce haka ce wannan wani babban ɗan siyasa ne a najeriya ai kaje makarfinsa ya kai har a dubai zai je kasan shago ana ciniki a can maganar talauci a najeriya ku da kyau ku fahimce ni ya ku mutanen kankiya maganar talauci babu kudi a najeriya ku ce dai talaka ba shi da kudi amma masu kudi suna da kudi ita ce gaskiyar magana su daina shiga rigar mu suna shigar bultu in an zo ana kukan wahala talauci babu babu su ma sai shiga ce wallahi babu babu ƙarya suke yi suna da shi wallahi dama mu matsalar ƙasanmu shine in talaka ne to daga ga talaucinsa iya ƙarshen talauci ɗan najeriya idan mai kuɗi ne kuma to da gaske fa mai kuɗin ne duk wata wahala da ake wallahi yana fakewa ne da ita amma shi baya jinta wallahi to na ba ku wannan tarihi ne da ɗabi'a irin ta dan adam wato shi kullum idan ya samu nema ya zai haɓaka abin da ya samu shaidan bai fiye barin mawadaci ya tunani ya zan haɓaka tunani na in taimaki mutane ba yanzu karafkatar katab jihohinmu na arewa babu wata jiha face tana fama da marayu ba za su irgu ba Su waye marayun nan ‘ya'yanmu ne da iyayen suka haɗarin mota suka mutu ‘ya'yanmu ne da ciwon suga ya kashe iyayensu ‘ya'yanmu ne da hawan jini ya mar da iyayensu ‘ya'yanmu ne da ƙannanmu da tsufa ya kashe iyayensu ‘ya'yanmu ne da haɗarin mota ya kashe iyayensu ‘ya'yanmu ne da malaria ta kashe su ‘ya'yanmu ne da yunwa ta kashe wasu iyayensu daga ciki ‘ya'yanmu ne da kaza da kaza da kaza suwaye ne waɗannan da suke buƙatar taimako ƙannanmu ne da suka yi aure mazajen suka mutu wace ta yi aure miji ya tara mata ya'ya biyar shida bakwai takwas tara goma ya faɗi ya mutu ita ma ubanta ya mutu uwarta ta mutu ba ta da dangi sama ba ta da dangi ƙasa yayanta talaka ne ita take taimakawa yayan ma kafin mijinta ya mutu ƙannanta kuma duk a ƙarƙashin suke cin abinci yau mai gidan ya faɗi ya mutu da aka zo neman rabon gado sai aka tarar bashi ma ke binsa talauci ya zo wannan matan yanzu sai abin da Allah ya yi ita talauci ya yanta talauci to irin waɗannan mutane idan aka yi musu mutuwa daga ƙarshe a rayuwarsu a Najeriya irin yadda muke rayuwa yanzu wallahi lalacewa suke ‘ya'yansu lalace su watsi su kama shaye-shaye da bin mata ko mata su rinka ba da mutuncinsu yau a ƙasar nan akwai yara marayu wallahi yarinya budurwa marainiya da girma ya fara kama ta kirjinta ya daga aure take so ta yi ba ta da uwa ba ta da uba ina ce ba ta da uwa ba ta da uwar da za ta iya taimaka mata akwai uwa wadda ta ba ta nono amma ba ta da uban da zai mata kayan ɗaki ba ta da wanda zai biya mata kayan kaza ba ta da yaya ba ta da kaza na rantse muku da Allah gida-gida suke bi suna yin wanki na kuɗi yarinya budurwa tana wankin kuɗi wanki da guga ana biyanta yarinya budurwa tana zuwa tana surfe tana nika tana shara kai akwai waɗanda yau a ƙasar nan 'yan mata sun kai ga suna bin gidajen al'attajirai suna wankin mota wanda mun sani mu ba ɗabi'ar mace bane ta wanke mota amma wallahi yanzu saboda rashi da bukata da ƙarancin taimako da yake faruwa a cikin wannan al'ummar kaga yarinya balagaggiya budurwa tana rike bokiti da ainihin wato tsumma tana bi tana wankin mota ana bata abin da za ta ci Abin da ya fi komai ciwo ya koyan uwana neman su da ake da yawa yarinya budurwa za ta je tana aiki a gidan wani attajiri ko gidan wani mai dan dama-dama yaran gidan suna neman ta wata mai gidan ne yake neman ta da matarsa amma yana neman yar aikin ya tura matar gidan asibiti ya danne yar aikin gidan karka manta ita wannan yarinyar fa meye larurar da ta kawo ta talauci bukata ubanta ne ya mutu ba ta da abin da za ta ci ta zo tana aiki a gidan wani maimakon ya taimake ta ya sa ta a cikin 'ya'yansa ya kula da ita ya taimaka mata sai ya wayi gari binta yake yana neman ta kuma ya kwanta da ita a dole talauci yayin da ka dubi wasu masu kudin zaga suna da kuɗin da ba sanya za su yi da su ba akwai wanda nake magana da shi ce wallahi malam in nace ma ga abin da na mallaka ƙarya na maka na gan shi na kalle shi na ce tsab ya ce wallahi bai san iya gidajen da ya mallaka ba gida dai bai san kadarar da ya mallaka ba kuɗi ko yanzu in ya ce ma ya mallaki kuɗi kaza yace ce ƙarya ne malam Allahu akbar amma tuno makotanka da suke kwana da yunwa je ka duba asibitocinmu ka je ka ga talauci kamar zai magana asibiti ya lalace wani ma an sace bankokin yana datti banɗaki ya lalace sauro ba katifa ba gado wani wurin ma in marasa lafiya suka yawa a gindin bishiya ake ɗaura wa mara lafiya ruwa a ƙasar nan ba a yi ko ana yi to ina masu halinmu ina mawadatanmu ina masu rabawa mawaka kuɗi ina masu rabawa 'yan bal kuɗi ina masu rabawa karuwai 'yan dirama kuɗi ina masu kaza ina masu kaza ina asibitocinmu magana ta gaskiya akwai ƙarancin taimako a cikinmu wannan shine lakca ta a yau rauni da ƙarancin taimako da tausaya wa gajiyayye a cikin al'umma yanzu ku duba makarantunmu na gwamnati yadda suka lalace kana leƙawa dama kawai ɗan talaka ne za ka gani ba inifom ɗin kirki ba hular kirki ba takalmin kirki wani magamin gambi za ke sa wani yaro ya fito da takalmi hagun da hagun ya saka ya ce ina takalmi na uwa ta ɗauki ka tafi ya saka shi a haka ya je makaranta yara suna mai dariya ya dawo ya fashe da kuka gaban uwarsa ya ce dariya ake masu ce ka ɗauka ka tafi da shi shi kake da shi jama'a ba za mu taɓa yin rayuwa mai daɗi ba idan ba mu zama muna da zuciyar taimakon mutane ba ni ma zan ƙara da abin da ɗan ƙwamalin sa'idu ya faɗa da yawa yawan halin da muke ciki ba wai zunzurutu tsagwaron talauci ba ne a'a akwai masu kuɗin a cikinmu amma akwai tsabar ruwa da rashin taimako yanzu ɗauki zakka ka duba yadda Allah ya sauƙaƙa zakka ita fa zakka malam a cikin dukiyarka idan shekara ta kai ba a cirewa sai ta shekara an yahula alhaulu alaiha kuma ya zama milkan kamilan akwai mallaka a kai. sannan kuma sharaɗi na uku shine bulogun nisab a samu ya kai nisabi wannan su ne manya-manyan sharuɗa na zaka ihalatul haulu alaiha shekara bulogun nisabi kudin ya kai nisabi almulkul kamil cikakkiyar mallaka idan ka zo idan na kudi ne barin maganan kudi sai ka hada kudinka sun kai nisabin zakka bana naira miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da wani abu kusan miliyan uku shi ne sai ka mallaki wannan za ka ba da zaka hasan nawa za ka bayar za ka kasa kashi arba'in ne ka ba da kashi ɗaya kashi arba'in ka ba da kashi ɗaya a cikin arba'in ka ciri kashi ɗaya idan amfanin gona ne sai ka kasa kashi goma ka duba wata hudu uku Allah yake yana zubar da ruwa kyauta ba mai sayan ruwa ah ba mai biya ba kudin rana ba kudin ruwa ba kudin iska ba kudin iskar da za ku biya in kun zo sheke amfaninku ya saukar da sinadaran da suke sa shuka ta yi kwari amma idan ka gama a shekara abinda za ka yi idan ka girbe ita zakar amfani ba sai ta shekara ba wa atu haqqahu yawma hasadihi al ushri ake barwa Wani over four kashi kashin goma nan shi ake barwa ka duba sauki in kuɗi ne kashi arba'in amma abin mamaki mutane yau sun tara kuɗi kamar sa kai fanta ba sama amma ba sa iya bada hakkin Allah wallahi da masu halinmu da masu kuɗinmu da wanda suke da kuɗi a gida da wanda suke da daloli a ƙasashen waje da masu kamfanoni da masu gidajen haya da masu motocin haya da suna ba da hakkin Allah suna ba da zaka da an rage yawan fubaci da talauci da yake fama da muke fama da shi a cikin wani al'umma to amma ba sa bayarwa sai kaɗan daga cikinsu wasu ma ba su ma sanya ake cire zakkan ba shekarar za ta yi kadi shiru akwai manya-manyan attajirai da suna da kuɗi ba a musu maganar zakka in kwada suna cire zakka ya kamata a ji labarin zakkar su nawa ne ba laifi bane in mutum ya cire zakka ya faɗa cire miliyan kaza amma ba sa cirewa dan karfin kudin su da karfin jarin su da karfin kasuwancin su ya kai in dai suna cire zakkan nan dole yan garin su gane dole na kusa da su su gane ko ma'aikatan su gane ko dangin su gane ko yan garin su gane ko yan wan su gane amma shiru kake ji ba sa cirewa to ba dole talauci ya zo rungume mu ba ba dole Allah jarabe mu da barayi ba saboda masu hakkin sun rike hakki sun ki su bayar talauci ya yi wa mutane yawa mutane abinda za su ya fara gagaransu riga da mutum zai ɗinka yau ta fara gagarar shi na rantse muku da Allah daga cikin mutane da yawa yau akwai wanda wallahi in ka ga ya ɗinki to babbar sallah ne ko ƙaramar sallah kai karamar sallah ce ma kawai ita ce kawai lokacin ɗinkin mutane wani abubban sallah ma wallahi bai isa ba yar wata biyu ne da ɗinka sabon riga bai isa ba haka zai shekara yana sa wannan riga ta sallah talauci idan al'umma yau ta waye gari abin da za ta ci ba ta fi ƙarfinsa ba ruwan da za ta sha ba ta fi ƙarfinsa ba magani da za ta sha na rashin lafiya ba ta fi ƙarfinsa ba lallai talauci ya rungumi wannan al'umma kuma tana buƙatar lallai wa za su agaza mata waye za su taimaka mata da kai wannan fadakar watawa. tana nuna mana cewa idan muna so mu rayuwa mai daɗi ta mutunci rayuwa ta tausayi rayuwa ta jin ƙai to lalle ne na sama ya rinka tana da na ƙasa duk wanda Allah ya rufa mai asiri duk wanda yake da dama ya yi ƙoƙari ya taimaki wanda yake mara shi ne bai da shi ba sai danginka ba ba sai babanka kaɗai ba ba sai ƙannanka kaɗai ba duk wanda yake yana da hali na bukata yana cikin hali na bukata a taimake shi yanzu don Allah wanda Allah ya rufa mai asiri mai wadata kai mai kai wa Allah Allah ya baka kuɗin nan shi kai wa Allah ka fi kowa iya sallah ne tsoron Allah ka fi kowa kai din shafafai da mai ne to kai da ba a taimako kai kai da ba a taimako da kai ka samu duba yawan halittun Allah fa amma ya ware kai baka a garin ku ka fi kowa kudi ko ka shiga cikin layin masu kudi ko ka shiga cikin layin masu rufin asiri amma duba talakawa duba mabukata mutum ya zo ya ce maka wallahi abin da zai dora a gidansa ya ci yau bai da shi kai kuma wallahi azimu kana da kuɗi da wadatar da za ka iya sayan abincin shekara ɗari shekara ɗari amma ba za ka iya ba shi shinkafa ba wuɗe ba saboda ka ta ƙeƙashe ta bushe ƙyamar kana da ƙarancin jin ƙai kana da ƙarancin tausayi kana da ƙarancin sani ya kamata ka tara ka tara ka tara ka tara har ka tara abinda ba za ka iya cinye shi ba idan kuɗi ne Allah ya baka kuɗin da ya fi ƙarfin riga dai da za ka saka wadatar da kake da shi ta fi ƙarfin takalmi dai da za ka siya ta fi ƙarfin agogo dai da za ka ɗaura ta fi ƙarfin gida dai da za ka zauna ta fi ƙarfin mota dai da za ka hau ta fi ƙarfin jajayen mata da za ka aura idan mace ɗari ɗan adam yake iya aura jar mace ba shi ne zai tashi hankalin ku ba in kun samu kuɗi me ba abin da kuwa bukata ku ajiye mace ja ku ajiye ta ka ɗauko tumatir ka ajiye a gidanka ƙarshen ja kenan Allah ya baka dukiya da duk fi ƙarfin wannan to bayan wannan duk ka samu wannan to sauran me ka da shi kai ne ba gida ba ka fi ƙarfin gidan da za ka zauna kuma ku duba wani iko na Allah malam mutum zai gina gida ya yi ninkin masallacin nan sau biyar akwai wanda aka ce min gidansa malam har ran about sai kananan 'ya'yansa gidan iya ganin ka duk dakunan gaba ɗaya duk an sa kwado an rufe su kuma a ɗauko ta a mota in an tuno da ita ko kuma wahala in ta buge ta ita da kanta sai dai ta haɗo kayanta ka ganta ta zo birni ta zo gaida ɗanta to muhallin shahid idan ta zo gidan wallahi za su gama kai sa, amma ba za su kwana a gidan nan ba ka san ina za a kai ta boys quarter kana da gida iya ganinka amma wannan kana harka da kuɗi kana ta auren jajayen mata 'ya'yan wasu kana musu wahala amma baka yi wa ubanka da uwarka ba wahala wanda su ne sababin zuwanka duniya jama'a babu taimako fa akwai ƙarancin jin ƙai to mutum ya zo ya tafka irin wannan gida amma kuma bai iya tafka masallaci ƙwaya ɗaya ba ka tambaye shi a rayuwarsa masallacin juma'a nawa ya gina masallacin hamsa nawa ya gina yau fa wannan al'umma tamu har yau ɗin nan duk da mawadatanmu da masu rufin asirin da muke da su har yau ba a daina zagayawa ana neman taimako in za a gina masallaci ba inda za mu yi sallah mu bauta wa Allah da bara muke gina shi bara roƙo wani masallaci ne a ƙasar nan ɗaiɗai ku ne masallatai a ƙasar nan da ba a roƙo da roƙo da bara ake raya masallatai yau ina attajiranmu ina masu mulkinmu ina 'yan siyasanmu ina masu kudadenmu yanzu ba wanda zai iya ɗauka ya rufe ido ya ce wannan masallacin a bani bil ɗin abin da yake ci dun wata haɗa da kuɗin salari da ake biya ma'aikata da kuɗin wuta da kuɗin maintenance da kuɗin kaza a bani na shekara goma a bani akawun ɗin masallacin zuwa ko kuma daga nan zuwa shekara goma na yi wasiya na zuwa akawun ɗina ko na mutu a yi ta kulawa da masallacin nan kar a sake neman taimakon ko daga hannun kowa ba za ka iya ba amma idan mutum ya gina shago shi yake kula da kudin lantarkin shagon maintenance na shagon kudin da yake biyan ma'aikatan shagon idan mutum ya sai mota mai tsada kudin manta kudin juyanta kudin hacinta kudin tarinta da atishawarta duk kudin wahalarta wa yake biya shi yake biya amma yau ga masallatanmu na suna rayuwa ba su da sponsor babu taimako sai kaɗan ya kamata mai zuciya kowane masallaci a unguwa a samu wani attajiri ya zuciya ce gaba ɗaya nawa ne wai kuɗin fetur ɗin masallacin nan gaba ɗaya a wata wallahi na azimu malam wani masallacin a wata baya cin abin da gidan alhaji yake ci a rana ɗaya na diesel Allah akwai wanda safe da yamma fa inji ake tarawa inda ba wuta duba tsadar diesel yanzu naira 800 lita ɗaya wallahi akwai wanda gidansa a rana ɗaya yana cin abin da masallacin unguwarsa ba zai ci a wata ba ya yi zai ta kashe wannan kudin a gidansa amma ɗakin Allah ba zai kashe mai ba saboda rashin taimakonmu kafin ɗinmu na masallatanmu sun lalace ba ma iya canjawa saboda rashin taimakonmu toilet-toilet na masallatanmu duk sun lalace ba ma iya gyarawa saboda attajirai masu kuɗi ba sa zuwa toilet ɗin masallaci public toilet ba sa zuwa da ka ba san halin da toilet na masallaci yake ciki ba saboda rashin taimakonmu ba ma iya ɗaukan nauyin makarantunmu na islamiyyunmu ba ma iya yi ga 'ya'yan marayu a gari a anguwa bila adadin amma ba su isa shigo makarantunmu ba sai sun biya kuɗi kamar yadda kowa ke biya to ina maganar taimakon maraya da shari'a ta ce ka taimakawa duk wanda yake maraya ne ba mamaki alaji kai ma maraya ne wani ne dan ja ka kusa ya matso da kai ya nuna ma hanya har ka miƙe ka tsallaka me yasa mutane ne yau zuciyarsu take kashe ba sa iya bada taimako ba sa iya agazawa babu abin da yafi ciwo yafi bakin ciki shine al'umma su wayi gari ba san muhimmancin su ba da kwabar su wajen gina addinin Allah ba yanzu wannan masallacin da muke cikin sa na waye na wani mai kudi ne na Allah ne ba wani wanda yake mallaka liman shi ma in ya mutu ƴaƴansa ba za su ce a yanka mana masallacin nan gida bi gida uku ba idan ladan ya rasu idan malami mai karatu ya rasu masallacin na Allah ne wa annal da lillah fala tad'u ma Allah ahada Allah ce ya na Allah ne yanzu ba za ku iya taimakon dakunan Allah ba kaga masallaci yana rayuwa cikin mugun talauci wani masallaci na juma'a wata ran naje ne sallah a wani ƙauye sai naje limamin ya tashi a juma'a yana cewa jama'a dan Allah dan Allah a taimaka janareton mu na masallaci ya ci sabis yana buƙatar a mai juye da canja flogi har yanzu abin nan ya gagare mu gaskiya idan wata juma'a ta zo in dai ba a yi juyen nan ba aka canja fulogin nan ba to haka za a yi sallar juma'a ba za a je hudu ba ba idan ka fito masallacin kuma za ga motoci iya ganin ka saboda an tara zumbulaye ne a cikin masallacin gaba daya an ban liman da shi ne liman shi ya ji ya jawo ka san yadda za ka je ka nemo kudin da za ka gyara injin masallaci ba fi cewa aka yi a ba liman kudi ba a'a daman duk wanda ya rungumi harkar limanci a ƙasar nan to sai fa ya san yadda zai yi ba wani wanda zai maka na abu kwarai kuwa kowa ana biyan sa kuɗi mai shara ma na titi ana biyan sa kuɗi Lokal government tana biyan mai shara kuɗi yana da muhimmanci a ta. ko ba ka bane ma yan jagaliyar kasuwa ma ranar kasuwa yan rabano yan waye yan kaza kaza kaza ana biyan su yan siyasa ma ana musu ofis na ƙarya ba a zuwa komai a ce wannan PA ne wannan SA ne wannan kaza ne PA SA na iska duka kawai a ta zuba musu kuɗi amma banda limaman mu na juma'a da ladanan mu da na'iban mu su ba su da muhimmancin da za a biya su yanzu local government ta yi asara kaji wani liman kaji wani liman yace Allah kare ka gaskiya ne yanzu local government din mu ba na su iya ɗaukar nauyin limamansu suna biyansu ba at least a ce duk limamin juma'a a sa masalari don allah limamin juma'a bai cancanta a taimake shi ba to me yasa tsarin babu sai siyasa ta zo a ta ware musu wurin zama ai mai girma gwamna zai kawo ziyara ziyararsa ta banza ta iska da ya zo me yayi wa masallacin me yayi wa addinin me yayi wa da'awar kawai mutum sai ya zo cika mana guri a yi fakin da jami'an tsaro a yi wa mutane barazana a zo tare sahu ya zo ya zauna a cika babbar riga ya ɗauki wannan kiredit ɗin ya zo masallaci ba wai zuwansa masallaci ba me ya yi wa masallacin me ya yi wa al'ummar addini me ya masa mu a matsayinmu na masu da'awa masu karantarwa masu karantunmu masallatanmu wuraren da'awarmu ƙauyuka da ake fita motocin da'awa kaza kaza me aka mutu wannan shine abin da mutane kamata su dinga wayewa ba mutum ya zo amfani da babbar rigarsa ko babban ofishin ya zo cika muku wuri ba ka ta zuwa masallaci Allah maka albarka baka da bambanci da sauran talakawa da basu ba mu ko kuma ba ya kamata mu zama masu tunani yanzu a kudu abin da suke yi shine ku duba wannan ba musulmi bane nake ba ku labari muna magana ne akan taimako lacce mu sunanta taimakekeniyar juna da muhimmancin agada wallahi jami'i ɗaya zai zo na siyasa da aka bashi wata kujera ko ɗan majalisa ko sanata ko gwamna ko ciyaman ko wani jami'i idan zo sharaɗi ne kaga su ba musulmi ba ne amma sun san muhimmancin taimakon juna sai ce ranka ya daɗe muna da yara a zuba sun gama university sun fi mutum dubu guda nawa za ka ɗauka ka tura mana soja rubuta ka yi alƙawari guda nawa za ka ɗauka ɗari nawa za ka ɗauka ka tura mana 'yan sanda guda nawa za ka tura ka tura mana custom guda nawa za ka ɗauka tura mana immigration guda nawa za ka tura mana civil defense guda nawa za ka tura mana federal government abuja ministry of kaza ministry of kaza ministry of kaza guda nawa za ka sama musu aikin kaza wallahi malam lissafi suke musu kuma mutum ya rubuta ya sa hannu kuma insha Allah kafin ya sauka a mulkin sai ya sama wa duk mutanensu aiki mu yaya ga yaran mu barkace azube yaro da ya ji ana ɗaukar recruitment ana yin aikin soja za su yi fita ta cika su ta cika za su tafi duk a koro su ce ka gama wahala ka gama guje-gujenka ka gama duk abin da ka gama an auna tsawonka an auna ƙeyarka an auna waye duk abin da za a auna an gama aunawa ka yi gudun ka fi kare ma gudu duk abin da za ka yi na gudu ka yi ka gama kana tsammanin za ka yi fatin out kawai wata ran sai dai kaga an zo da wata luxurious bus an shigo da wasu kawai ana shigowa sai ka ji sai ka ji ana cewa gobe za a yi sassaƙa gobe za a zubar da wasu kawai sai dai ka ji an cire wani wani go out wani wani go out ka san yayan wa aka kawo candidate ne na wani sanata daga wata jiha candidate ne na wani dan majalisa candidate su ko training din ma ba ba jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya wannan yana daga cikin abin da yake cutar da mu rashin mutunta mara galihu a cikin mu talaka miskini wanda bai da hali bai da kima bai da yanci a kori mara galihu a kawo mai galihu a ajiye shi wannan yana faruwa ko a kirkiro maka cutar ƙarya wani ma da aka yi aka rasa aka yi aka ce ka wannan basir ya maka yawa tafi gida mai koya ma yawa basir ya ma yawa ya kusa matsallakawa ya bugo waya na ce malam kaji sun kore ne da basu na ce ya kai hakuri me yasa 'yan siyasan mu suke da karancin taimakawa mutanensu sai kaɗan daga cikinsu wallahi akwai 'yan siyasan da ba za mu faɗi sunansu ba mutanen arziki ne mutanen kirki ne ba za a iya irga adadin mutane ne suka samu a ɗan sanda ba a jihar su ba za a iya irga adadin ne suka samu a soja ba a jihar su ba za a iya irga adadin nan suka samu kastan immigration civil defense duk inda aka taba suna sa hannu suna taimako irin waɗannan muke musu addu'a Allah musu albarka akwai wani wanda za ka ga ƙaramin ma'aikaci ne ba mai girma ba kullum Abuja yake aiki ya samu wani ofis, zai aiko masallacin juma'a garinsu, ya ce diesel da fetur ɗin da ake siya a masallacin garinsu. a matsayin lissafin na shekara guda gaba ɗaya shekarar nan in dai fetur ko dida ya ƙare a buga mai waya kawai ba da akawun nan ba zai tura a je gidan mai a karba da ka in dai maganar neman taimakon mai ne a wannan masallacin an daina yi don allah wannan bai zama ɗan albarka ba wani zai ce a matsayin lissafin masallacin nan gaba ki ɗaya mutum nawa ake biyan albashi nawa ake biyan liman in ana ma biyansa wadda galibin masallatanmu ba a biyan limamai babu wannan ana ba da dai mai shara da mai gadi amma liman bai da wani albashi saboda al'adar mu ba a biyan liman amma wani wayayye sai ce a masa lissafi daga kan liman har zuwa mai shara da mai gadi nawa ake ba su nawa ya kamata a ba su a ce ai duka duka albashinsu bai wuce dubu ɗari biyu da hamsin ba sai ce to yi alkawari duk wutan duniya in ashirin da ɗaya ta yi a yi masa magana a turo da a kan nan ba zai tura kuɗin a biya su dan allah wannan siyasar sa bata mana amfani ba akwai wanda zai ce duk shekara masallacinku da a wadda kuke yi fita da kuke kuna wa'azar da mutane nawa kuke kashewa kuna da motar wa'azi babu ranka dai siya mana mota zai siyo galleliyar mota sabuwa ya kawo idan bai siyo ya kawo ba akwai wanda suke siyowa karuwai ba karuwa a ƙasar nan ana sai mata mota karuwa yar banza mota kuma mai numfashi mai tsada su sai mutum ya sayo masallaci wata bos, ko ya wani wata masallaci mota da awa ya yi asara bai yi asara ba sai ce ya siya kaga wannan ya albarka to ita amfanin siyasa ya ku yan uwana in zaɓe ka ka taimake ni kuram ba ta da wani amfani in ba a taimako shugabanci shi ma taimako ne za mu zaɓe ka ne don ka taimaka mana ka ƙwato mana 'yancinmu ka samar da sana'a cikin matasa a rage yawan zaman banza samari suna ta yawo a titi ba noma ba kudin noma ba taki ba kasar noma ka sauƙaƙa mutane su samu ƙasar noma kai musu hanya su samu taimako da federal government take ba da kudade da suke ziranyewa kudade da suke tsiyayewa wanda gwamnati ta ba da wannan taimako amma wasu wanda ba manoma ba su je su ɗebe wannan kuɗin saboda wulakanci da rashin tausayi gwamnati suna ba da biliyoyin kuɗi na taimakon noma amma yake faruwa ƙungiyoyi ne na ƙarya ake yi A tajiri, ko wani babban ma'aikacin gwamnati wanda yake da hanya yake da kaza sai je shirya ƙungiya ta ƙarya ya je a yi mai rijista kudin sai ya zo ya karɓi biliyan kaza da sunan yana da manoma a ƙarƙashinsa kowa babu in an ba da taki ku raba mutane ku yi sama da faɗi ko ƙasa da faɗi ake cewa ku ɗebe takin ku kai shi kasuwa ku je ku sayar za ku yi bayani ranar tashin kiyama wallahi idan an ba da kuɗi ku ba wa mabukata kuɗin da gwamnati take bayarwa ya shiga hannun talakawa kun yi baba kere kun rike kun handa mai kun yi kaza wallahi wani ana ba da labari ofa ofa ofa yake da ita briefcase ɗinsa na wata dama da ya samu ya karɓo in ya zo dubu wannan sai ce nawa za ba je karɓo mana miliyan ɗaya karɓo mana dubu dari kaza wannan mai rauni ne karɓo dari biyar wannan mai kaza ne takaddu ne na aiki ko dama ne na aiki shi yake da damar ya bayar da wannan aikin amma wallahi ya mai da shi kasuwanci za ka yi bayani za ka yi bayani wallahi za ka yi bayani ka ci da yawa ko ka ci kaɗan kuma hakkin talaka baya faduwa a ƙasa banza ku je ku gama tara kuɗin ba dai mota za ka hau ba za ka zo kana hawan mota za a daina yayinta amma Allah bai zai raba ka da hawan jini ba da ciwon kafa da ciwon zuciya kana hawa mota mai tsada mai numfashi amma ba ka da lafiya jininka yana ta hawa Likitan ka yana ta ma barazanar mutuwa ga kudi ka tara ga abu kaza ka tara amma baka da lafiya kuma baka da hankali baka hankalta ba kana ta tarawa gashi kana kan boda kana dab da zaka mutu bacci baka iya sai kai wa kanka allura duk wata uku wata hudu wata biyar sai ka je kasar waje an tsiyaye jininka an sake duba ka don tafi check-up general check-up general check akwai check a gaban ka na rantse da Allah general check-up ɗinka bai isa ya ƙara ma kwana ɗaya ba da Allah ya riga ya rubuta maka mutuwa zaman lafiyanka shine abinda ka tara ka taimaki mutane ka zo ka mutu ba tare da ka shirya ba ko mota ta yi kulikulin rakiya ta karka kowannan ciwon hawan jinin ya tashi ya buga dare ɗaya ya karka wani aka ce da daddare kawai malam sai aka yana mm, mm. matarsa tana alaji ya dai alaji ruwa na a kawo maka alaji ya yi ne ka alaji na tsera mm, yana ihu yana numfashi mana ashe ajalin ne ya zo tattalin ya tsallaka ya wuce sai kiyama washe gari sai jana'iza alaji ya tafi an tara ba a ci ba an tara ba a taimaka ba ba a da tausayi ba a da jin ƙayi gashi kuma an zo an bar duniya hannu haka kawai malamai suka ce duk wanda ya shigo duniya yakan shigo hannunsa a dunkule wallahi sai mun tara duk jariri in ka ga shi a haka yake mutuwa sai ba ku tufo zai take ka sai mun tara sai mun yi kaza ba haka yake mutuwa ba amma idan ya zo mutuwa yake yi kun gani duk wanda zai mutu ga hannunsa haka abu haka mana na tafi na bar duniyar ban tafi da komai ba yuhawwalu an qasi an an an yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bikin shuhubul ikhtirab malan ka zo ka mutu ana ƴaƴanka suna warwasan dukiyarka kun san me yake faruwa Allah ya kawo mu lokacin da yau wasu daga cikin 'ya'ya idan iyayensu mawadata suka mutu ba bakin cikin mutuwarsu suke ba wallahi murna suke ta san me ya tara ya tara bai ba su ba in ma ya ba su bai ba su yadda ya ishe su ba tun da ɗan wannan zamanin ba abu kaɗan ne yake isansa ba da haka idan uban ya mutu zai gama kukan da zai an je an binne shi amma duki yadda za a ba shi zai yaye masa duk bakin cikin mutuwar uban kaga wannan hular wallahi sai sun raba wannan hular Allah ba wanda zai zo ce bari mu bata akwai wanda ya mutu wallahi har birin su cewa ko birin baba ne birin baba ne silibus din baba ne gajeren wandan baba ne kaza kaza na baba ne haka za ka zo ana raba gajeren wandan ka haka za ka zo ana raba din ɗinka haka za ka zo ana raba kaza kaza ka amma kuma abin tausayi baka gina wa kanka lahirar da za ka tafi ba لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها yace mutum bai da wani gida da zai je ya zauna bayan ya mutu in ban da gidan da yayi amfani da mulki da sarauta da dukiya da kuɗi da dama maka ka agaza ka yalwata ka faranta ka bayar a can ka tallafa a can wallahi ba abin da za ka rabu da shi don ka bayar ka ce miki wani kullum annabi ya ce mala'iku addu'a suke yi Allahumma fi munfiqan khalafa ya Allah duk mai bayarwa ka maye masa ka masa abin da ya bayar wa fi kan talafa duk wanda ya rike ya rungume ya Allah ka jarabe shi da hasara wannan mala'iku ne suke wannan addu'ar kullum wani bawan Allah ya ce wallahi malam duk lokacin da na ba wani taimako billahi azim bana kwana goma sai Allah ya mayar min abin da na bayar na ce wannan wanda ka gani a duniya kenan na lahira kuma yana can ainihin wato ajiye ku taimaka wa mutane ku agaza wa mutane akwai yara suna zaune ba su iya zuwa makarantu ko na gwamnati ko na firabe saboda laifinsu iyayen sun mutu ba wanda zai biya musu kudin makaranta akwai yaran da 'yan mata ne sun girma cases ɗin da muke da shi yau bila adadin muna da 'yan mata barkatai sun isa aure babu kuɗin gadon aure sun isa aure babu kaza wallahi ko shekaran jiya ɗin zan fita wani yaro ya zo wani bawan Allah ya zo ya same ce malam dan Allah dan Allah a ce maka ga wata yarinya nan budurwa an daga aurenta an daga aurenta an daga aurenta ka san me babu ubanta ne ya mutu uwar da yar ake neman abin da za a ci a gidan ga gurin ga aure ya zo ga saurayi ya zo amma ba su da kuɗin gado ba su da kudin katifa ba su da kudin cokali da kwanan da za a zuba miji abinci na fita kunya babu na rantse da Allah akwai wanda aka yi ta daga aurensu akan katifar dubu arba'in wallahi ni shaida ne sai da na ba su dubu arba'in nan kamar samun sujada na ce yanzu akan katifar dubu ta ce wallahi malam an daga auren nan bila adadin yayanta baya aiki wanda yake aikin iyali sun masa yawa makota ba wanda zai taimaka yanzu fa duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴansa fa wallahi da azimu ina gaya muku yana ce yana kwanci a kabari bai san bala'in da yayan suke ciki ba ana ta nuna mun wani lokaci wallahi kaga ko duba ma ni abin da zan faɗa ma wallahi ban fara ba ina jin bakwa son wa'azin ne tun da ina ta magana a kan a taimaka mutane ne yanzu kan yanzu halin nan da ake ciki bai kamata mu yi wa'azi akan a taimaki mutane ba duk mutane malam sun kekashe a bubboshe a yamushe wani ya zo hanya yana ya taho da abin hawa ko su gina bai sa ba yi sha gaba wani gabara dan iska ka ni guri zai yi magana ce a kyale shi baka san me yake ba mamaki yanzu haka cefane ne bai yi a gidansa ba matar da tsoron shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين sai gari ya waye ina maka addu'a Allah sa ka zama shirgejin attajiri a wannan gari na kankiya ka yaye wa talakawa talaucinsu in ba haka ba kuma wallahi za mu sake dawa mu buga da kai kai ma assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh